Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Haran zai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar goma ga watan Disamba na shekarar 2022. A cikin shirin namu ne za a ji cewa a jamhuriyar Nijar hukumomin jihar difa sun rusa wata kasuwa da ta yi fice a jihar wadda ake kira kasuwar kara kamar kowane daren rana asabar yau ma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku da ibrahim kalmasi garba ya shirya kuma zai gabatar da kuma labaran wasanni to amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna to assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran Kasar Morocco ta kafa tarihi wajen zama kasar Afirka ta farko da ta kai ga wasan kusa da na ƙarshe a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya bayan da ta kwaɗe Portugal da ci ɗaya da nema a yau ɗinin Asabar, wanda hakan da alamar zai kauda yiwuwar Cristiano Ronaldo ya samu nasara mafi girma a fagen wasan ƙwallon ƙafa. Yusuf Nasri shine ya ci ƙwallon da ta kai su ga nasara a minti na 42 da fara wasan. wanda hakan ya baiwa maroko damar ci gaba da wannan fafutuka mai cike da ban al'ajibi wadda ta fara tun daga lokacin da aka fara wannan gasa ta cin kofin duniya ta farko a gabar ta tsakiya. Ronaldo ɗan shekaru 37 ɗaya daga cikin 'yan wasan ƙwallon ƙafa mafiya fice a tarihi bai fara wasan ba sai a minti na 51 a matsayin mai mai gurbi. Ronaldo wanda sau biyar yake zama zakaran ƙwallon ƙafa na duniya da alamar zai gama tashensa ba tare da cin kofin duniya ko an ci kofin duniya da shi ba ko kuma ya kai ga wasa na ƙarshe morocco za ta fara wato za ta kara da faransa ko ingila a wasan kusa da na ƙarshe waɗanda ƙasashen biyu kowannensu ya ɗaya da ɗaya wa juna ƙasar iran ta zama babbar mai goyon bayan rasha ta fuskar soji tun bayan da ta mamaye ukraine bisa ga bayanan sirri na baya-bayan nan na ma'aikatar harkokin tsaron Burtaniya da alamar goyon bayan Rasha da Iran ke samu zai karu a cewar ma'aikatar tsaron ta Burtaniya saboda ta bakinta Rasha na ƙoƙarin samun ƙarin makaman yaƙi ciki har da ɗaruruwan makamai masu linzami daga Iran. A madadin haka kuma rasha na iya tayin samar da ƙwararru masu koyar da dabarun yaƙi da kuma sauran ƙwararru kan na'urori waɗanda hakan wato za su daɗa kawo dangantaka mai ƙwari tsakaninsu da alamar rasha ta yi amfani da kaso mai yawa na tarin makamai koko makami mai linzami samfurin ss-26 mai matsakaicin zango mai ɗaukar bam mai nauyin kilogram 500 har zuwa nisan kilomita 500 a cewar ma'aikatar ta ƙara da cewa muddin rasha ta yi nasarar kawo ɗimbin makamai masu linzami ƙirar iran ga dukkan alamu za ta yi amfani da su wajen faɗaɗa hare-haren da take kaiwa kan muhimman madafun abubuwan moda rayuwa na ukraine Shugaban China Xi Jinping jiya Juma'a ya jaddada muhimmancin dangantakar China da kasashen larabawa ta fuskar tsaro da makamashi a yayin wasu tarurruka a Saudiya wanda hakan ya dada nuna tankiyarsu da Amurka. A rana ta uku kuma na ƙarshe ta ziyarar tashi shugaba shi ya halarci wata ganawa ta ƙungiyar ƙasashen larabawa a yankin gav mai mambobin ƙasashe shida. da kuma wata faɗaɗɗiyar ganawa da shugabannin ƙasashen larabawa da china wannan ne karo na uku da shi ya fice daga china tun bayan barkewar cutar corona tattaunawar ta jiya jama'a ta biyo bayan wata ganawa ta ɓangarori biyu wato da bangaren shugaba shi da kuma na 'yan masarautar saudiya wadda ta kai ga fito da takardar sanarwar bayan taro ta bai daya wadda ta jaddada muhimmancin tabbatar da natsuwa a kasuwannin mai wanda hakan na ɗaya daga cikin abubuwan da ke haddasa takaddama da amurka wadda ta buƙaci saudiya da ta ƙara yawan man da take samarwa To kada fa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce isowar ɗaya daga cikin alluran rigakafin cutar Ebola a Uganda shekaran jiya Alhamis wani abin tarihi ne mai nuna yadda duniya ke da sukunin ɗaukar mataki kan ɓarkewar cututtuka. Alluran rigakafi juyi wajen dubu da ɗaya ɗari biyu ɗin na nau'in Ebolar Sudan sun iso kwanaki 79 kawai bayan shelar barkewar cutar a ranar 20 ga watan Satumba a cewar WHO. Abin da ya faru game da Uganda na nuna cewa za a iya gaggauta tsara yadda za a ceto rayuka a daidai tsakiyar annoba a cewar Dr. Jane Ruth a citro ministar lafiyar kasar Uganda. Sabanin abin da ya faru a baya, inda WHO ta ce kafin a fara zagaye na uku na gwada rigakafi a gini yayin barkewar ebola a afirka ta yamma a shekara ta biyar sai da aka yi watanni bakwai bayan shelar barkewar kafin rigakafin ya iso duk kuwa da haka ya zama wani babban abin tarihi da kuma ci gaba a lokacin an zartar da hukuncin ɗaurin shekaru biyar da watanni tara a gidan yari ga wani attajiri mai rajin jaddada tsarin demokaradiyya wanda aka samu da wasu laifuka biyu na coge masu nasaba da saba tsarin haya a hong kong a yau dinnan asabar wanda hakan ne wato shine na baya-baya a jerin matakan shari'a da ake daukawa kan manyan 'yan gwagwarmaya al'amarin da masu suka ke cewa wannan wani kokari ne na dakile 'yan adawa jimmy lai wanda aka kama a wani mataki na murkushe kungiyar rajin kare demokaradiyya a birnin biyo bayan wata zanga-zangar da ta yadu sosai a shekara ta tara kuma a ƙarƙashin wata dokar tsaron ƙasa da china ta tilasta amfani da ita an ci shi tarar dala 257 kamfanin sadarwarsa mai suna next digital ya kasance mai buga wata jarida mai goyon bayan tsarin demokaradiyya mai suna apple daily a latilas jaridar ta daina aiki bayan kama manyan shugabanninta editocinta da kuma sauran 'yan jaridarta a bara almasi garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma bari mu shiga babu rahotanni. A wani mataki na ƙara azama wajen yaƙi da 'yan bindiga a jihar Difa da ke jamhuriyar Nijar. Hukumomin jihar sun rusa wata kasuwa da ta yi fice a jihar wadda ake kira kasuwar kara. Hukumomin na jihar Difa na zargin cewa 'yan bindiga na amfani da wannan kasuwar wajen shirya hare-haren da suke kaiwa a 'yan kwanakin nan a jihar ta Difa musamman a cikin dare. Ga Abubakar Isa da ƙarin bayani daga jihar ta jifa Asalin wannan kasuwar ta kara da ke jihar ta Difa an kafa ta ne da sunan kasuwar kifi kahan daga bisani 'yan gudun hijira su fara kawo sauran kayayyakin kasuwancinsu a wannan kasuwar. Hakan shi ya kawo cunkusu a cikin wannan kasuwar tare kuma da kasancewa matattarar bata gari. Al'amarin da ya kai ga jami'an tsaro jihar Difa gudanar da gagarumin samame a cikin wannan kasuwar a kwanakin baya. A 'yan kwanakin nan dai jihar ta Difa na fuskantar yawan kai hare-haren 'yan bindiga kuma hukumomin jihar Difa na zargin cewa masu kai waɗannan hare-haren na amfani da wannan kasuwar ta kara wajen shirya hare-haren nasu musamman ma a cikin dare. Hakan yasa hukumomin na jihar Difa suka baiwa 'yan kasuwar ta kara wa'adin kwanaki biyu domin barin wannan kasuwar tare kuma da cire shagunansu. Ga kuma ra'ayoyin wasu daga cikin ƙananan 'yan kasuwar a kasuwar ta kara bayan ɗaukar wannan matakin da kuma ba su so na ambaci sunayensu ba. mu wannan tuwo nake saidawa abin da aka tado mana gaskiya an tada mana tashin hankali sosai wannan yan gudun hijira ne a cikin karan nan da maza da matan mu duk yan gudun hijira ne Allah ya kawo wannan abu ya faru da mu ma muka baro gidajen muka bari muka zo nan kasar mu samu sukuni mu zanna mun samu mun zanna yau amma wannan tashi babu shawara babu komi garan gatsan da aka yi mana gaskiya ba mu ji daɗin shi ba ba a nuna mana ba a ce mana ga wajen da za mu zanna ba mu ba a ce ce mana komi ba kurin ku tashi ku ɗauke kayan ku gaba ɗaya ku bar kara haka muka ji mu kuma gaskiya wannan abin bai yi mana ba ya mana ciwo sosai maza da mu da muke nan cikin kara kuma gaskiya gwamnan nan muna roƙon shi ya nema mana waje mai alfarma wajen da zamu zanna ka san gwamnati in yake abu zai zai mun sani dokan gwamnati mun bi dokan mun rushe duk nuwan gaba ɗaya yanzu abin da muke so gwamnati ya duba ya nema mana inda za a zamna mutane talakawa da za su zamna za su nema abincin su babu dan kasuwan da babu a cikin kasuwan mai kifin wasu su wasu wani tarkejen duka akwai su wani ma sai ya zo ya wuni a kasuwar na tukuna abin zai samu ya ci da yalin sai zai tafi da kuma gobe ya fita ya zo ya nema kuma ba karmi kasuwa ba ne duk da haka dai abun gudun ba nuna mana ba gurin da za a ce ga inda za ku zauna shine muka ji ciwon sana A yanzu haka wakilan 'yan kasuwar takara na ci gaba da kai da kawowa domin ganin hukumomin jihar ta difa sun soke wannan matakin. To sai dai ga dukkanin alamu bakin alkalami ya riga ya bushe. Abdu Adam na ɗaya daga cikin wakilan 'yan kasuwar. Tashin kasuwar mu wannan ba da samani ba, ba mu da labari gwamnati shi mai da kansa ma bai da labari kawai da abu ne dai na na sikirte ne. To shi ne yanzu abin da suka duba suka gani wannan kasuwan da abin da an yi cunkusu kuma ba kasuwa ba ne tunda abin dama zama ne aka yi sali ne na zamantaya kewa. To shi ne an an zauna kuma abin da suka duba suka ce to yanzu wannan kasuwan nan suka ce ya kamata ya tashi kai ba kasuwa ba ne dan dai asiriyance ne abin nasu abu diya ne kenan saboda haka su dai sun ba mu suka ce mu tashi muka ce kwana nawa ne suka ce a kwana biyu ne aka ba kun akan kwana biyu nan wanda ya tashi to wanda bai tashi ba su sikirte in sun zo su za su ya su ta kenan tashi nan da ana yanzu wannan wani ko mota ma kayan shi ya kai can ma kudi na wani yana da shi wani bai da shi kenan saboda haka wuri ne wanda inda za a zo zo a nema abinci a ci kuma kan zaka nema ka ci abinci ma kuma halo ka zo ya zama kuma ka rasa kenan inda zaka yi ka ci abincin ma ka rasa dole zaka ji wahala dole abin zai zama wuya ko da ya zama da wuya dole harkan gwamnati mai aka ya ba abin da aka ya dole ne na yi kokarin jin ta bakin hukumomin jihar ta difa game da wannan matakin amma hakan bai samu ba abukar isa sashen hausa na muryar amurka daga difa a jamhuriyar nijar. A gaida Bakar Isa, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar nan mai cewa waɗanda Allah bai ba su haihuwa ba kuma suka ɗauki marayu shin marayun na iya cin gadansu masu tambayar idan an tuna su ne ayuba isa da malami kurra daga garin sarkin noma jihar yoban najeriya assalamu alaikum voa hausa ko me yasa dalar amurka ke hawa da sauka shin tashin dalar amurka na shafar tattalin arzikin duniya Me yasa kowace ƙasa a duniya ke amfani da dalar Amurka wajen musayar kuɗi da hada-hadarsu? Mai tambaya Alhaji mai nasara nasarawa funtuwa. To bari mu fara da kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambaya kan gado. Idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu. ga ragowar ansar da muka samo muku daga shugaban majalisar malaman izala reshen birnin tarayyar najeriya abuja kuma sarkin malaman duguri sheikh ibrahim muhammad duguri wanda zai ci gaba da bayani kamar haka to idan wadda ya dauki ɗa na raino wadda ba dan da ya haifa ba idan ya mutu ya koma ga allah to na farko dai tukunna ba zai yi wasiya kafin ya mutu din cewa in na mutu duk dukiyata ga magajina ba a'a yayin da yake raye yana iya ɗaukan dukiya yana iya ɗaukan kyauta mai yawa a dukiyar ya kyautar masa da shi ya bashi ya sadaukar masa wannan ba laifi ba ne amma idan ya mutu to dukiya ba tasa ba ce kuma ko da bai haihu ba ko da bai da ainihin kani bai da wa amma yana da watakila danginsa ta dangin mahaifinsa ko ta dangin mahaifiyarsa to ko da ya ce in ya mutu a ɗauki gadonsa gaba ɗaya da ya bari a bama wannan yaron da ya raina wadda ba danginsa ba ba kuma shi ya haife shi ba to ba za a yi aiki da wannan hukunci ba sai dai idan ya yi wasiya cewa in ya mutu misali ya bar naira miliyan goma shine abin da ya bari na dukiyar gado to idan aka dubi wasiyan nan cewa a bai wuce ɗaya bisa uku ba idan muka dubi ɗaya bisa uku na naira miliyan goma akalla naira miliyan uku kenan ko da dubu ɗari uku da 'yan wasu canji a kai to idan misali ya yi wannan wasiyar cewa a ba ma wannan ɗan da ya raina misali naira miliyan biyu ko naira miliyan uku to kaga in aka tsaya a miliyan uku ɗin ma bata kai ɗaya bisa uku na naira miliyan goma ba to wannan ba laifi ba ne a ɗauki dukiyar kamar yadda ya wasiya wadda ake ce masa wil kenan a ɗauka a ba ma wannan shi wanda aka ce a bashi din bayan shi wanda yake ya ce a bayar din ya mutu amma ya a ce cewa ya mallake duk dukiyar da wannan wanda ya raine shi ya bari to a musulunci babu wannan sai dai kawai a ɗauki dukiyar dole ne watakila akwai danginsa na ɓangaren uwa ko da sun yi nisa ne ma'ana da kakansa da kakan wancan sun haɗa zuriya uwa ɗaya uba ɗaya suke ko kuma kanne ne ko kuma dai haka suke ko kuma da kakansa da kakan wannan a ɓangaren uwa ko a ɓangaren uba ga dangantakar da ke tsakaninsu to matukar suna raye waɗannan jinsi na zuriyarsu ɗin na tsatso to shi wannan babu hali dama baya cikin magada sai dai a yi masa kyautatawa ko kuma a yi masa wasiya in ta biyo ta kai wannan shi ne abin da shari'a ya tanada a kai sannan kuma abin da ya shafi gado ɗin nan akwai hikimomi da yawa wajen ba da gado alal misali idan ka lura da hikimar da ba sai ka tafi nesa ba in aka ce uba ya mutu ya bar 'ya'yansa akwai maza ciki akwai mata ciki kuma rabon maza a cikin magada ya fi rabon mata yawa to ka san su din su maza in ka duba in aka ba wa mace kasanta shi ma namiji aka ba shi kasansa a cikin gado to ƙarshe wata ran sai an dawo cewa su dai nasu yana ajiye alal misali ta yi aure tana da 'ya'yanta tana da mijinta aka zo aka raba gado to da aka raba gadon nan sai ta tafi da nata kaga ta je ta kara karfi wa 'ya'yanta da watakila mai gidanta shi kuma dan uwanta wadda shi ya fita kaso mai yawa a cikin gadon da suka gada daga mahaifinsu ko daga wanda suka gada daga gare shi to kaga shi kuma yana da nauyin iyalin shi watakila a kansa sannan kuma matsala yawanci in ta taso za ka iske ko da ita ce babba akan wannan namiji din to in matsala ta ta taso da ita da na 'ya'yanta da ma watakila na mai gidanta karshe za su sake dawowa ne wajen wannan dan uwan nata kuma suna neman biyan bukata kaga in ma dan abin da ya gada ne kaga an fara zartarewa daga abin da ya gada tun ba a je ko ina ba baya ga nashi matsalolin kuma na yau da kullum saboda haka wato inda za a bi ka'ida a bi kuma shari'a wajen rabon gado ba tare da an sa son zuciya a ciki ba to da an zauna lafiya kuma da zumunci ya ci gaba da ɗorewa amma saboda sabawa umarnin allah na kin raban gado a wasu guraren zaka iske wannan ya haifar da gaba tsakanin 'yan uwa na kusa kuma ya haifar da gaba tsakanin hatta zuriya ma saboda idan wasu suka taso suka gano cewa gadon su ne ko na gona ko dabbobi ko wasu dukiya mai yawa da wani cikin waɗanda suke suka yi ba kere kuma suka ɓoye ba a masan da dukiyar ba suka ci gaba da sarrafa dukiyar iyakacin son zukatansu na farko dai kamar na yi bayani a baya abin ba zai musu albarka ba na biyu kuma idan aka gano haka fa dole ne masu haƙƙi su nemo haƙƙokinsu sa'an nan idan muka duba wato al'amari dangane da wato kin rabon gadon nan wato yana haifar da matsaloli masu yawa kamar da muka yi bayani a baya saboda haka babu abin da zai kawo sauki shine a koma ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi a cikin alkur'ani dangane da rabon gado a cikin suratun nisa'i sannan kuma kamar da muka yi bayani da masu tambayoyi suka yi tambaya babu yadda za a yi wani wanda kawai an ɗauko shi ne ko don ana tausaya masa ko don daɗin zama ko kuma don dai kawai kyautatawa a ce ya ci gado a'a haƙƙin wanda za a ci gadonsa yana da haƙƙi ne sadda yake raye amma bayan ya mutu ko da wasiya ce yi kamar da muka yi bayani a baya matukar ta zarce ɗaya bisa uku na abin da ya bari na dukiya to ba za a yi amfani da ita ba balle kuma a ce ya ce gaba ɗaya wani shi za a ba wa dukiyarsa ta gado da haka muna fata allah ka nufe mu da bin abin da allah yake so da manzansa kuma allah ka zaunar da mu lafiya kuma ka ba mu magada na kwarai mu ma ka sa samu gadon abin kwarai wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa to sai kuma tambaya kan tasirin dalar amurka a hada-hadar duniya Idan mai tambaya mai nasara nasara kuntuwa da ma sauran masu saurari na tare da mu ga ansar da wakilin a birnin Accra Ghana Hamza Adams ya samo muku daga wani masanin tattalin arziki kuma malami a jami'ar Christ the King da ke birnin Accra Ghana Dr. Najib Ibn Hassan wanda ya ce. abin da ke kawo dola amurka cikin kasashen duniya yake hawa yana sauka yana inganta ne da zaman da aka yi 1944 wanda kira britain wood Agreement. Wannan britain wood nan wasu kasashe ne manya-manyan kasashe kamar wuraren 44 su kamar da ana amfani da gold ne wurin kasuwanci. To gold ne shi kawo cika saboda lokacin da aka zo sakan world war Amurka ita ke sai da kasashe kayan yaki da abubuwan supplies. So shi tana kwasan gold mutane kamar kowa na sai ina san kayan Amurka ya bata gold shaka waye gari amurka ta tara gold da yana da yawa ba yawan wasa ba sannan kasashe kuma sun lose gold ba su da gold su ya kasa to tun da zo kasa ne tun ba su da abin da su za su sai za su sai kai da shi to shi aka duba ce to yanzu za yi ne tun da amurka ta zama kasa wanda kamar tattalin arzikin tana da karfi kuma kasuwanci da kuna da karfi to why not da a durkufa kan amurka a use amurka da zama to ita ne a basis da zai kasuwanci ita ne asalin zai kasuwanci to so an use dollar maimakon gold to inda aka bar amfani da gold ya komo ainihin dollar da kuma kan dola su yanzu dola ya zama karansi da kowa zai iya ya amintu da shi ya rika cikin kasan shi ko central bank ne ko individual ne ko masu kamfani za su rika wannan karansin ina ga yayi kamar ka save ka kenan babu tunanin cewa kamar nan zuwa gaba wani abu ya faru a america hal wannan kudin ka nan dukiyan da kajiyan nan na dolan ya lalace so shi wannan aminci shi ya kawo duniya kowa yake dokan dola ya zama shine reserve ko shine abin adanawa cikin kasan to shi kawo ainihin karbuwa to a wurin nan ne wannan kasashe 40 ce da an yi amfani da dola zaman international commercial currency imana kudin da za a ta amfani da shi wurin sai da sayewa na kasuwanci shine ya haifar da wannan damuwa da yawa makasashe yanzu an zo an kai zu in kana neman dola dole shi dai ka sai kayan ka muna kan shi export ka sai kayan ka waje shi ka samu dola cin kasan ka ko kuma ka san za ka yi ka samu baki su zo cin kasan ka tourist wannan kuma za ka samu dola hanyar samun dola na da yawa amma afirka mun samu cikas wurin batun tattalin arzikin arzikinmu da ba mu ya bamu da companies ne za mu produce kaya za mu isa da kaya mu kai mu sai waje mu samu dola da yawa to shi ga dola ya zo ya sada cikin central bank ko cikin kasashe mu to in dola kuma ya sada tun da duniya sun amince dola shine international currency na kayan na kasuwanci wanda za shi sai kaya kowane duniya ne ya neman dola to na wani dola na kuma ya je ya nema kasuwa central bank ya short kasuwa ba shi nan dole kaga dola ya yi sada sadan nan value sha ta shi kai local currency kan nan kasan currency kasan ka ko kudin kasan kan nan kaga kamar nauyin shi ya ji kasa kan dola ka duba mun ce kamar kwarai kuwa yana shafan tattalin arzikin duniya tun da duniya sun amince da dola ya zama to ne kamar kudin da duniya za ta amfana shi wurin sai da saiwa na tsakanin kasashe to saboda shi kasan da bai iya ya tara dola da ya isa ba to bi ma'ana kamar zai samu cikas wurin sin kaya waje shi kira import kenan don idan mutum ya je eh, foreign exchange ko commercial bank zai sai dola ba shi nan ya yi tsada to ya yi tsadan nan muna muna kiran wannan cost of production don saboda za ka sai dola da tsada yanzu in ka sau kayan kai kuma daga waje ba zai ba zai arha ba zai tsada to in yayi tsada zai kawo hawa hawan farashin kaya cikin kasa in wannan kuma ya faru tabbas za ka fahimci kamar rayuwar mutane in zai shiga cikin kunci da damuwa zai kuma kawo kariyan tattalin arzikin ainihin kasa. sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyi kan gado shugaban majalisar malaman izala reshen birnin tarayyar najeriya abuja kuma sarkin malaman duguri sheikh ibrahim muhammad duguri wanda kuma yau dinnan mai martaba sarkin bauchi dr lwani suleiman adamu ya naɗa shi wakilin malaman bauchi wanda don haka muke taya shi murna sai kuma dr najib ibn hassan na jami'ar christ the king da ke birnin accra ghana wanda an samu na tambaya kan tasirin dala a hada-hadar duniya sannan sai wakilanmu muhammad salisu lado da hamza adams da mu kuma abokin aikinmu baba yakubu makeri da injiniyanmu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wassalam so madalla da ibrahim yanzu kuma ga murtala faruku sanyin na zai gabatar mana da shirin labarin wasanni wasanni a takaice ta kafa sabon tarihi na kasancewa ƙasa ta farko ta nahiyar afirka da ta sami kaiwa a matakin kusa da na karshe na gasar cin kofin duniya ta hukumar fifa bayan da a yau ta yi nasarar doke portugal da ce ɗaya da nema a wasan kwata final na gasar ta bana a qatar morocco ɗin da ta sami zura kwallon ne tun a cikin rabin lokacin wasan na farko inda kuma ta rike tare da jure ɗimbin matsin lamba daga portugal da ke kokarin farkewa har ya zuwa ƙarshen wasan dan jarida kuma mai sharhi kan lamuran wasanni umar faruk bukoyom ya ce dama ai arina kamar yadda muka yi fira da kai kwanan baya kamar yadda nake magana ita kasar Morocco a wannan gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya kasa ce wacce ba abun mamaki bane ta dauki wannan kofi idan kai la'akari da yadda suke buga wasa dama na faɗi halakar kwallon kafa gaba da baya da tsakiya suna da zaratan masu karfi dogaye kowa ya ga yadda suka kara da kasar Portugal yau suka ci ta daya so saboda haka babu wani abun mamaki ka ga cewa ainihin sun ci tsakanin ko Ingila da Faransa faransa wanda za a buga a yau duk wanda ya fito tsakanin ingila da faransa kasar morocco tana aicin ta kuma sun kafa tarihi kuma wannan abin alfahari ne ga nahiyar afirka saboda ba a samu kasar da ta kai wannan matsayi da suka kai ba kowa yana farin ciki kuma alamu masu karfi sun nuna cewa kasar morocco tana aikin wannan kofin wannan dai muhimmiyar rana ce ga daukacin nahiyar afirka to amma kuma rana ce ta bakin ciki da bacin rai ga kasar portugal ba ma kamar shahararren dan wasan kasar cristiano ronaldo wanda da alama wannan ce dama ta ƙarshe da ya fatan samun nasarar daga kofin na duniya amma kuma hakan bai samu ba ronaldo ya shigo wasan ne a zaman canji tun a farkon rabin lokacin wasan na biyu amma kuma bai kai ga tasirin sauya sakamakon wasan ba hakan ya sa shi zubar da hawaye cikin kuka da jimami a karshen wasan a yayin da yake tafiya domin ficewa daga filin Morocco din dai za ta fafata ne a wasan kusa da ta ƙarshe da duk wanda ya nasara tsakanin Ingila da Faransa da yanzu haka suke can suna fafatawa. a ɗaya bangaren kuma ɗan wasan baya na kasar portugal wato pepe ya ɗora alhakin kashin da kasar ta sha a hannun morocco akan alkalin wasa facundo telo a wata zantawa da manema labarai jim kaɗan bayan kammala wasan pepe ya ta'allaka rashin nasarar da suka samu da halayyar alkalin wasan ɗan ƙasar argentina na yawan dakatar da wasan da ya yi ta yi ya ce yadda alkalin wasan ya yi ta dakatar da wasan a lokuta da dama ya haddasa ƙasar ta portugal ta kasa sukunin wanzar da tsari da kuzarinta gasar ta cin kofin duniya ta bana da yana ci gaba ne da bayyana irin nata mamakin da ta zo da shi inda kuwa jiya juma'a kasar brazil ta yi wa jarod a matakin na kwata final bayan da ta sha kashi a hannun croatia ta hanyar bugun finarti bayan da wasan su ya tashi a kunnen doki da ci biyu da biyu murtala faruk sanyin na muryar amurka abuja nigeria to madalla a gaida murtala faruk sanyin na Ah, yanzu kuma sai takaitattun labaran duniya. To a takaicen Morocco ta kafa tarihi wajen zama kasar Afirka ta farko da ta kai ga gasan kusa da na ƙarshe ko wasan kusa da na ƙarshe dai a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya bayan da ta kwaɗe Portugal da ci ɗaya da nema a yau ɗinnan Asabar wanda hakan da alamar zai kauda yiwuwar Cristiano Ronaldo ya samu nasara mafi girma a fagen wasan kwallon kafa ta duniya. Yusuf Al-Nisri shine ya ci kwallon da ta kai su ga nasara a minti na 42 da fara wasan wanda hakan ya baiwa Morocco damar ci gaba da wannan fafutuka mai cike da abin al'ajimi wadda ta fara tun lokacin da aka fara wannan gasa ta cin kofin duniya ta farko a gabar ta tsakiya. yanzu dai kasar morocco za ta kara da ɗaya daga cikin ƙasashen da suka hada da ingila da faransa wanda ya danganta ga sakamakon da aka samu a yau dinnan. to masu sauraro yanzu haka dai ana fafatawa tsakanin ingila da faransa inda ake wato cikin minti na ƙarshe na ƙarin lokaci da aka yi Ibrahim wani hali ake ciki yanzu. Yawa kamar yadda ka lura muna karanta labaran kuma idan muna kan wato abin da ake ciki a wannan karawa da ake tsakanin Ingila da wato Faransa inda a minti na goma sha bakwai Yurelen ne ko yake ya fara cin kwallo. ko ya zira kwallo ba. Yawwa. Mm. Sannan ita sannan kuma a minti na 44 Hurricane ya ci wa Ingila to ba laifi yanzu dai gashi nan naga ingila ta samu bugu wanda daga shi ina ganin za a tashi to masu sauraro yanzu dai da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci yanzu a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku sai mun haɗu a wani shirin insha Allah.